الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعزام تاشدرتي نتريبيو دتسعين دتقص دريئك باديو يو 25 ga watan rabi'u tsani hijira ta 1447 wadda ta yi daidai da sha bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna cikin a bai gharar wato babi na ɗari hudu da hamsin da hudu bai'ul gharar alhamdulillah za mu tashi inda yake kala malik wal amru indana hmm. na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك na'am imam malik ya ce wal'amuru indana wato al'amari a wajenmu wato ra'ayinmu a kan wannan matsala wadda zai faɗa wajen bayyana menene cinikin al'gharar. na'am anna min al-mukhatara anna min al cewa minal al-mukhatara daga cikin wato kasa da rashin tabbas wal'gharar da kuma wato abin nan rudani rashin shi ma dai rashin tabbas kasadar da ba ta da tabbas a cikin kasuwa a cikin kasuwanci ishtira a mafi butunil ina sayan abin da ke cikin cikin wato abubuwan da suke waɗanda suke mata minan nisa minan nisa'i daga bani adam matayen matayen ɗan adam waddawa da kuma waɗanda suke na dabbobi wato a sai cikin ka sai cikin mace mai ciki a kuyanga ce tana da ciki saboda haka dai a sa ka ce ka kai a wannan abin da za ta haifa a matsayin bawanka ko kuma saniya tana da ciki ka ce maraƙin da za ta haifa ka ko akuya mm, ko godiya wadda wani abu wanda yake daga jinsin abin da yake haihuwa ka sai abin da ke cikin cikin to wannan yana daga cikin almuhafaratu wal gharar wato rashin tabbas da kuma kasadar da ba a daidaita a cikin shari'a na'am li'annahu la yudra li'annahu la yudra domin ba a sani a yakhudu am la yakhudu shin abin da ke cikin cikin zai fito ko ba zai fito ba fa in kharaj kuma in ma ya fito lam yudra ba a sani ba ba a sani a yakunu hasanan am qabiha kyakkyawa zai zamanto ko ko mummuna amtaman tamman ne cikakken halitta ne ko mai sawayayyar halitta am zakaran am namiji ne ko ko mace ne wa zalika kulluhu yatafadal to wannan ku dukkanin sa fa ana samun fifiko in kana ala kaza qimatuhu kaza domin akan ce idan ya fito kaza to kimarsa kaza ne wa in kana ala kaza qimatuhu kaza in kuma ala in kuma kaza ne kimarsa kaza ce ko ba haka ba a ce in ya fito namiji ga kimarsa in mace ne ga kimarsa in mai cikakken halitta ne ga kimarsa in mai shawayayyen halitta ne ga kimarsa in kyakkyawa ne ga kimarsa in mummuna ne ga kimarsa to duk ba a sani ba wannan kuma wannan saboda sanin wannan a sanin wannan shine zai tabbatar cewa wanda ya saya ya saya ne ya shiga cikin mu'amala ne an tarazi a bisa yarda abin da ya aminta ko ba haka ba ai ba za ka sai abin da ba ka da aminci a kansa ba tun da Allah ya sharɗanta cewa illa an ta kuna tijaratan an tarabin minku sai dai mu'amalar da ta zamanto wato tijara kasuwanci saye da sayarwa wanda aka gina shi a bisa at yarda amincewa a tsakanin tunda wannan ba dole bude kofar rigima ba in irin wannan ya faru ko ba aka ba dole zai bude kofar rigima domin in ka sai abin da baka san shi ba baka san shi ba baka da tabbas a kansa majhuli in ya fito watakila ka saya kana tsammanin zai fito kaza in ya fito ba hakan yadda kake tsammani ba rigima za ta yi kai ba abin da ka saya ba kenan sai an canza maka shi kuma ita a ah, ai kai da rabanka ni na riga na ci kuɗi kawai ka je ka nemi ka a wani waje shi kenan sai rigima to shi kuma addinin musulunci ya zo ya hana anniza jayayya da rigima jayayya da rigima shi yasa domin Allah madaukakin sarki ya ce ah, ah, inna ma yuridu shaytan an yuqi'a bainakum adawa wal baghdha'a fil khamri wal maisir ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون kage yace shedan kadai dai yana so ya hana ku ne ya jefa an yuqi bainakum al'adawa wal baghda ya jefa gaba da kiyayya a tsakanin fil khamri wal maisir a cikin shan giya da kuma a cikin yin shata to me ce ce ita kiyayya da gaba za ta fito saboda idan ka idan ga abin da kake so idan ga abin da kake tsammani baka same shi ba za ka yi rigima in kuma wannan rigima ita ce take kaiwa ya zuwa gaba da kiyayya sanadiyar wannan sai ka ga kabila sun yaki da kabila akan sabani akan wani ciniki kawai saboda an samu rashin tabbas wanda ya sha yana tsammanin zai samu abin da zai samu bai samu ba saboda haka yake saboda haka ya kama rikici shi yasa Allah ya sharɗanta ciniki dole a gina shi an tarabin minkum a bisa amincewa daga kanu sai an aminta to bai ulgarar kuwa ba a samun tarabin ba a samun amincewa a ciki don babu wanda zai sai abin da yake ba wanda zai sai abin da yake ba shi da tabbas kamar ka zo ka ce motar ka da aka sace ka zo a cinikinta hmm? waye zai dai je sai inda ba dai shine barawon ba ko kuma ya haɗa baki da barayin amma an banda haka ai shi yasa wannan malamai suka hana bai'ul al-abdul abi bawa wanda ya gudu ko albairu shari ko raƙumi wanda ya shiga dawa ya gudu ya bata sun hana sayansa sun hana aikinikinsa saboda na farko dai baka na farko a a muga illolin ba a da tabbas yana da rai shi kuma ko in ma yana da rai ba a da tabbas za a same shi ko ba haka ba in ma an same shi ba a da tabbas za a same shi a halin da ya bar gida lokacin da aka lokacin da ya gudu tun da lokacin da ka san kamar sa ko ba haka ba duk wannan kowane ɗaya daga cikinsu abu ne wanda zai bude kofar rigima kuma ya biya kuɗi ya bayar mota ce ake sayar da ita miliyan biyu aka sace ta imanta miliyan biyu sai kace ka sayar a dubu ɗari biyu eh? in an ganta in an ganta ka in an ganta shikenan ka samu ka ci riba in ba a ganta ba ka yi asarar dubu ɗari biyun ka to in banda farawa waye zai wannan <laughs> sai dai ko ɗan caca ko ɗan caca ma ba zai yi wannan ba <laughs> na'am eh abinda abin da yake da tabbas rashin na'am Mm. wannan bai'ul maghsub ne sai dai yanka ce ka kai kayan a kayan abin nan da aka yi face ko kayan sata wai cewa idan ya shi ya san inda zai yi kurda kurda ya san sansanin barayi ya san inda zai je ya samu to in ya waɗannan barayi ne suka sata kuma yawanci ai wannan in ma kace wanda yake zai yi wannan ai ya jefa kansa cikin jarabi yi eh mana ya jefa kansa cikin garari sai a ce shi ma shi ne ma'am eh ai mun ambata shine bai'ul bara'a kace kai da kai da rabanka wannan gashi nan ban sani ba yana aiki ko baya aiki ko a ce kai da rabanka da wannan ya halarta saboda bai'ul bara'a ne albayu alal bara'a yawanci abin baya kai kimarsa in lafiyayye ne idan alal misali talabijin ce ana sai da ita dubu ɗari biyar amma aka zo aka kawo maka ita akan cewa to wannan gashi nan ba a sani ba an gwada ba za a gwada ba tana yi ba ta yi ka saya ni dai a kanina ba ta da wani mushkila amma kuma in an je in tana da wata mushkila ni na barranta daga wannan mushkilar za ka taya ai kaga ba zai ci zai bada dubu ɗari biyar ba wataƙila rabin kuɗin zai bayar in ya so shi ya tafi shi da rabansa to wannan babu laifi bai ulbara'a ba bai ulgarar gani hmm. na'am wala mali na'am sai garatutin ma'aikaci Mm. to wai masu sayan garatutan ma'aikaci shi ba da iko yadda ya samu garatutan sai su saya su kuma su je su bibiya har su samu garatutan ko? shi ba shi da damar ya karba da wuri eh eh eh wannan menene wannan eh gharar a'a karka ce gharar na yi zama gharar gratuity ba a biya eh ana biya sau na ka ina gharar sai dai ba a san ajalin ba na ba su zama to hawala ba a hasan sai aka yi zama riba zai ba shi kasa da abin da zai karba Hmm, zai ba shi kasa da abin da zai karba kamar ya ba shi ba kamar alal misali sa miliyan goma ne sai ce ga miliyan takwas in gratuitan ka ya fito zan ɗauka ni zan jira sau da haka kamar ya ba shi bashin miliyan takwas ne shi kuma zai biya shi miliyan goma hmm, wannan nau'i ne na bai uddain hmm, ba hawala ba ce a rama bai uddain sayar da bashi tunda shi ne gratuitan ai mai ce ai bashi ne yake da shi akan gwamnati ko ba haka ba to wannan wanda ya zo ya sayi gratuitin kamar ya bashi bashi ya sayar masa da bakin sa ne ai shine na kawo muku misali lokacin da muke a a cikin abuwabun riba na kawo muku misalin wanda yake ya yi supply na diesel alal misali ga ga a a ya yi dako na mai ga nnpc sauraka sun ba shi takarda yana bin nnpc miliyan goma za a biya shi bayan wata uku sai kudi ya zo masa bukata ta zo masa to da nnpc a wato mali'a ce um, ba mai taurin baki ba ce ba talaka ba ce um, duk baki za ta biya kasancewa mai biya ne to sai mutumin wannan supplier sai ya je banki ya ce ga takardarsa da yi ce a masa discounting wani ta ke ce ma discounting to sai su kuma in miliyan goma ne za a biya shi sai su duba su ga a nawa suke bayar da bashi a nawa suke bayar da bashi an ce wata uku ne in suka tashi ba da bashin wata uku percent nawa za su sai ce suna ba da bashi alal misali a kashi 25 cikin 100 fa'anam hmm? a kashi 25 cikin 100 fa'anam saboda haka idan a wata uku ne kaga rubu'i kenan rubu'in 25 zai zamanto a shida da rubu'i saboda haka sai su sanya shida da rubu'i shine percentage din abin da za su samu sai su zabtare daga miliyan goma ko in suka zabtare daga miliyan goma a dubu ɗari shida da ashirin da biyar ita za su zabtare sai su ba shi miliyan tara da dubu ɗari hudu eh, da dubu ɗari uku da yan kai sai su ba shi abinda za su ba shi kenan su kuma su jira bayan wata uku zai su karɓi miliyan goma su ai bankuna suna haka shi ne kuma ake cewa factorization ai kamfan abu ne ma wanda ake yi na wato mu'amala ce ma ta finance abin nan factorization irin wannan wanda har waɗansu suka zo suna tambayar ko akwai hanya ta farki da za a yi irin wannan ta tsarin addinin musulunci hmm? sai su samu sai su ma su kafa kamfani wanda zai rinka yin wannan hmm? to wannan bai halarta ba bai uddaini ne sai dai idan za ka yi idan za ka yi da da da kudi ai ai da kaya da kadara kamar alal misali mutum gratuitansa zai fito gratuitansa miliyan goma ne miliyan goma ne sai ka zo ka ce ga fili na na sayar maka watakila filin nan in aka ɗaga shi a kasuwa ba zai miliyan goma ba sai ce to na sayar maka wannan filin gashi na baka in gratuitanka ya fito shine kudin to wannan ya halatta bai uddaini ne bil arab ka sayar da bashi amma da kadara shi wannan ya halatta ciniki ne babu zancen ba kaga ai wa halallahu bai a wa harrama riba ciniki ne wannan ba kudi aka baka ba zaka biya da ƙari kaya aka baka sai dai aka karya farashin su kai kuma ka je ka sayar da kayan kaga wato ya baka filin kai kuma sai ka je kasuwa ka sayar da wannan filin watakila sai da rabanka watakila ka samu ka samu wani wanda yake ba abin da ya mata irin wannan fili shi kuma mai filin yayi yayi ya rasa wanda zai siya a miliyan a miliyan bakwai ma ya rasa sai zo ya samu wannan yana ganin ya doki hancinsa shi kuma sai Allah ya hada shi da wanda ya ce ma shi zai siya a miliyan goma sha ko sha biyu kaga sai ya sayar kuma abin da zai biya can miliyan goma ne kaga ya ci riba eh kaga ya shiri ba shi yasa shi dama shi shine hikimar da Allah yake ya halatta ciniki amma ya haramta riba kaga in a ta riba ne ba yadda za a yi wannan dole ne bayar da kuɗi shine zai ci riba amma a cikin ciniki wanda ya ce shine mai sayarwa shine mai sayarwa shine mai bayar da kadara da zai sayar zai iya cin zai iya cin riba zai iya yin asara shi nan yana ganin yayi riba dan an taya filinsa miliyan bakwai ya samu mai ya samu wanda zai saya ya haƙura ya jira zai za a bashi miliyan goma to shi kuma ya karɓa a shi kuma ya ce eh bari ya karɓi filin Allah ya haɗa shi da wanda yake zai bashi ma sama da abin da zai samu hmm? to ka gani shine abin nan din musulunci wanda in ba a tsarin musulunci ba ba za a samu wannan ba in bai fito ba ai shi wanda yake zai ya san zai fito ne ai shi ya yarda shi yake zai yi eh zai jira ya ce ya yadda na'am a'a aka hada da kudi ta zama riba in aka hada da kudi ta zama riba don mu'amala ce ta bashi na'am qala malik malik yace wala yanbaghi bai'ul inas wa istisna'u ma fi butuniha baya halatta a sayar da abubuwa waɗanda suke da mataye ta macen wato halitta واستثناء ما في بطونها لتوجة أبن لكي تكين تشين وذلك أن يقول الرجل بالرجل بيان وانا شيني متين يشيم وني فمن شاتي الغزيلة ثلاثة دنانير وتكتن أقياتا ودتكي ميحنطة wato mai hantsa mai nono da yawa dinare uku fahiyya laka bi dinarai to na sayar maka ita da dinare biyu wali ma fi batniha abinda ke cikin cikin ta kuwa nawa ne fa hada makruh wannan makruhi ne ma'anan makruhi anan haramun hmm. me yasa yake haramun لأنه غرر لأنه غرر ومخاطرة دومن غرر ني رشن تبس ني da kuma kasadar da take ba eh, shari'a ba ta yadda da ita ba. Kwala hmm. Malik. An gane aiko? Da gharar saboda shi da ya ya ce ga akuyata imarta dinare uku amma na sayar maka a dinare biyu kuma tana da ciki abinda ke cikin cikin in ka haihu nawa ne ko saboda haka ka ga tamkar wato ya sayi abinda ke cikin cikin da dinare ɗaya shi sa ya rage mata to abinda ke cikin cikin in ya fito ba a samu ba in ya fito a mace in ta bari ko kuma wajen haihuwa san ya mutu ke kenan bai samu komai ba bai samu komai ba ya yi asarar dinaransa guda ɗaya tunda inda ya sayar da ita a dinari inda ya sayar da ita zai sayar da ita a dinari uku har da abin da ke cikin cikin sai ya sai da ita a dinari biyu abin da ke cikin cikin kuma kimarsa kenan kaga ya zama dinari ɗaya ko tunda dinari uku ne kudinta sai ya ce amma ya sai da ita a dinari biyu amma abin da ke cikin cikin nasa ne sai ya zamanto cewar kenan a wato ya hada da dinari ɗaya da abin da ke cikin cikin shine nasa to kaga ya sayar da abin da yake kudinsa ba shi da tabbas cewa zai kai ko ba zai kai ba kuma in ya kai din yaya sifarsa za ka kasance na'am qala ma saboda aka baya halatta wato shi ka sai dabba ka togace abin da ke cikin cikinta kamar ka sai abin da ke cikin cikin ne kafin a haife shi kuma gashi ya faɗa a gaba cewa mutum ya sayar bai umafi butunin ina sayar da abin da ke cikin wato a sayan abin da ke cikin cikin ta wato mataye a wannan yana daga cikin bai'ul gharar saboda ba saboda fuskokin da ya ambata na'am qala malik maliku yace wala yahillu bai'uz zaytun bizayt baya halatta a sayar da kwallayen zaitun bizayt da mai na zaitun wala aljuljulan biduhn haka hakanan baya halatta a sayar da riɗi da man riɗi wala zubdi bisam hakanan man shanu wanda yake ba a riga an soya shi ba irin man shanu nan da fulani suke sayarwa a koko haka ko hmm. eh, ɗanyen man shanu hmm. a sayar da shi da soyayye da man shanu wanda aka riga aka soya shi baya halatta hmm. na ba ciki ba <coughs> eh? na'am narkakken man shanu dai wanda ake sawa a abinci shi ne sam wanda ake sawa a abinci ko kuma wanda bayan an soya shi za a bashi ya daskare sai a rinka ɗibansa da kamar dai a mai da shi a ɗibansa kamar kakide ana cinsa da gurasa ko a sanya a cikin ko a cin shi da tuwo ko da shinkafa ko da doya ko da dankali eh, ko a sa a cikin miya duk hanya ne da ake ce shine asam azabd wato azubd azubd kuwa shine wato jam'in sa jam'i na zubda shine wanda yake danyen man shanu eh na saman nono wanda za ka ga an kada nono sai a sai a sai a sai a sai a eh, sai shi sai ya zama to nonon ya zama tsala ko kindirmo za a jijjiga a jijjiga sai a fitar da man shi kuma sauran nonon sai ga matsala to wannan man ɗanyen da ake ɗebowa a za a ga in ka je in ka samu fulani masu sai da man za gan su suna sai da man shanu kuma ɗanyi to nan ɗanyen man shanu ne zubda to ba a sayar da shi da mai wanda yake a soyayye duk saboda ne saboda ne saboda alkara mm. saboda baka san miƙidarin abin da zaka siya wannan ana maganar fa ba wai da kudi ba ba a sayarwa a'a da musaya kamar alal misali ga ga man shanu danye ka je ka sayar da shi ka je ka samu wanda yake da man shanun ta soyayye ka ce za ka sayar da shi da wannan da wannan saboda ba za ka tabbatar da daidaito ba ba za ka tabbatar da cewa wannan danyen daidai yake da wannan soyayyen ba haka zalika zai haka zalika a riɗi ka ce ga kwano na ga kwano ɗaya na riɗi a bani a gwangwanin madara na man riɗi gwangwanin madara uku wannan bai halarta ba saboda algarar to garar ɗin da ke cikin nan babinsa babin abinda muka riga muka karanta ne wa zai iya tunawa abinda muka karanta na musayan jinsi da jinsi akwai kalma eh bai usamr bin? a a bai usamr bai bai usamr ne eh bai a cikin cinikin cinikin dabino mun yi shi wanda aka hana a a ba wannan bane yawwa a yankusun rutabu idan jab bai eh, shine bai'ur rutabi bitamr ya sunan wannan mu'amala muzabana a kan timal nafiyo muzabana wannan bazin ka babin muzabana ne saboda wato har na gaya muku ka'ida a shakku tamasul ka ta at-tafadul eh? A shakku fi tamasul ka ta at-tafadul yin shakka a cikin daidaito kamar tabbatar da fifiko ne an fahimta na'am لأن المزابنة تدخله كاغني غاشي مالك يا فدا لأن المزابنة تدخله مزابنة ذات شيء وما يكرنتا to ma ya karanta ku bai za karanta ba <laughs> eh? kuna zaune da littafi ba kwa dubawa ai kana zaune da littafi ka duba ka ka duba baya ka duba inda ake <laughs> eh, na'am wani annan ladi ya stari habba domin wannan wanda yake sayan wato kwayar wa ma ashbahahu da abin da ya kama da shi bi shay'in summiya mimma ya mimma ya a tawa musamman? bishai'in musamma da wani abu wanda yake sananne abin ambato mimma ya minhu daga abin da yake fita daga cikin wannan kwayan la yadan bai sani ba a ya minhu aqallu min zalika a shin abin da zai fito daga gare shi akallan abin da ya zo masa ne aw aksar ko ya faka ko hmm. idan ya sai idan alal misali ya bayar da ri'i kwano ɗaya. aka ce za a ba shi gwangwanin madara na man riɗi guda uku ai bai sani ba abinda zai fito daga wannan riɗin da ya bayar akalla eh, yake da gwangwani uku ko zai fi yawa kaga bai sani ba to kaga jahala ta shiga ciki jahala ta shiga ciki shine kuma garar hada oh, wa mukhafara wannan garar ne wato rashin tabbas ne wa mukhatara da kuma caca duk mai daga abin ba a sayar da mai da abin da yake fitowa daga ba a sayar da abin da yake fitowa daga mai da man man gyada da gyada ba za ka sayar da man gyada da gyada ba eh riɗi da man gyada za ka iya eh, saboda babu muzabana na'am ka sayar za ka iya sayar da shi kan sari'i da man gyada don ba daga man gyada ake ba daga ridan ake fitar da man gyada ba an samu bambancin jin idha ikhtalafat hadhihi al-ajnas fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan biyad sai dole ya zama to yadan biyad kar riba ta shige shi riban nasa na'am qala malik na'am abu malik eh, wato eh zuma kamar da da sakanta da kuma wadda take katacciya ba za ka sayar da su haka ba saboda ba za ka tabbatar da daidaito ba baka san ita wannan sakar zumar idan aka tatso zumar za ka kai wadda ka saya ko ba za ko za ka fita kaga baka da tabbacin abin da ka saya duk maganin wannan shine ka saya da kuɗi sai ka ba da kuɗi a bako su saya da wani jinsi daban hmm. alaikum salam kamar me eh eh shi ma haga ba zai halatta ba shi ma haga ba zai halatta ba ka kuma wannan fa wannan fa a cikin yana faruwa yana faruwa swapping ba ana swapping wai wato a a crude oil man da hake haƙowa na fesir ɗanyen man a sayar da shi da tataccen fesir shi ma wannan zai shiga ciki ko ba zai shiga ciki ba zai shiga cikin muzabana saboda abin da zai fito baka sani ba za ka da tabbas sai dai idan amma kasan da ike kasan da ike da ike fitinannu ne sun san yanda sun san ake cin kuɗi kowa kar ta san kar idan an yi abin da yake zai da wannan ba abinci ba ne an fahimta wannan ba abinci ba ne. saboda haka ga riba ba ta shigarsa hmm? riba ba ta shigarsa idan sun yi sun yi bisa lissafinsu wanda yake na sanin engineer da petroleum da chemical engineer sun san kan cewa idan aka tace man nan ga abin da za a samu in ya zamanto cewar an samu abin da zai kawar da algarar rashin tabbas a ciki babu kofar fitina to ya halatta tun da riba riba ba ne wannan tun da ba shi fetur ba wuyi ba ne ba wuyi ba ne amma wannan zarar ɗin zai iya shigarta to amma in aka kawo ta hanyar da ba yadda ta hanyar yadda za a kawar da zarar ɗin eh, ko kuma za a rage shi har yadda zai zamanto karɓaɓɓe tunda akwai gharar wanda yake yasir dan kankani wanda yake a wanda yake karfafe ne babu tabbas amma karfafe ne kamar yadda zamu gani kamar ka zo ka sai ka sai a dila dila ta atamfa wanda yake a cikin a cikin buhunta a cikin dila ta dila dila ka zo ka saya zaka ce sai an bude kaga kowanne Hmm? to amma ba zai yiwu ba a ciki a samu wadda take dameji dameji kace kana so ko ka amince da dameji ai ka amince ba to wannan ba garar ne? garar ne to amma yasir kaɗan ne ba a cika rigima ba a kan wannan shi sa aka yafe shi shi sa shi zarar dama algarar yasir an yafe shi amma wanda yake a musamman kuma wanda yake da mai sayarwa da mai saya duk daidai suke wajen jahiltar abinda a wannan garar yanzu kamar irin kayan da suke cikin dila shi kansa mai sayarwar bai san ma abin da ke ciki in akwai dameji bai sani ba shi ma mai saya bai sani ba saboda aka irin wannan shine wanda ake ce musu algarar yasir su a cikin zafan mutanen da suna fassara shi da wato ka sai gida bayan ba ka san foundation ba ya ake foundation din amma za ka sai gidan ka san foundation din amintacce ne ko ba amintacce ba sai ka kira engineers ka ce ku je ku haƙe ku da ku nemo min foundation ba sai ka yi ba to kaga wannan akwai zarar amma zarar ne ya siye baya haifarwa ya zuwa ga baya bayuwa ya zuwa ga rigima da saɓani da ja'ayayya na'am qala malik na malam uzair man da za a ba su ai majhul ne ta zama to idara bil majhul idara ce bil majhul bai halatta ba wato shi ne ai yana daga cikin idaratul ardi bima ya khruju minha shine a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka ba da hayar kasarka da cewa abinda duk aka samu abinda duk aka samu kana da rabinsa ba san abin da za a samu shi yasa sai kamar yadda ya zo hadisin rafi ibn hadij ya ce ku bari ku koma ku yi ku bayar da hayarta bizahabi wal fibba ku bayar da hayar da kuɗi saboda haka ka ba ma mutum kwanan gyaɗanka ka biya shi da kuɗi ba da abin da zai fito ba sai dai ko za ka iya cewa za ka biya shi da kwalba uku ta man gyaɗa ba amma ba daga wannan wanda za ka fito ka ce ga shi nan ka tace min a wato ka matse min wannan gyada ta koma ta zaman to mai ladanka kwalba uku na mai ko ya fito a nan ko bai fito a nan ba sai ka je ka nemo kwalba uku ko a yana ta ba ba eh Allah ga zura na'am na'am Eh, ai musaya ciniki ce a'a shi ne ai lokacin farkon babin farkon babin ina jin lokacin baka nan muka ce akwai bai ba Shi ne cinikin abu da abu Shi ne ba ni gishiri in ba manda to shi kuke kira musaya <laughs> ai ciniki ne ba za a je masa musaya ba ba istibdal ba ne wannan na'am qala malik maliku yace wa min zalika aidan wa har wa yau daga cikin wannan istira'u habbil ban bis salikhati shine sayar da wato ƙwayan alban wannan alban din sun ce shine wato waɗansu sun fassara shi da cewa shine wannan me yake da suna wannan ganyen nan da ake kwada da shi zogale to ƙwayarsa. wai ana ana akwai man zogale eh, daga cikin kwayar ake fitar da man to shine dan fassara shi da shi a sayar da wato kwayoyin wato kwayar zogale da man da ake tatsewa daga ciki wannan shi ma zarar ne rashin tabbas ne لأن الذي يخرج من حد البان دون أبن دي يكي فتوى دجا تكين قاير زوغلا نن هو السليقة شيني ونمن نزوغلي ولا بأس بحد البان بالبان المطيب أما باب ليفي أثير دا واتو قاير زوغلي da kwayar wani zogalen wanda aka riga wato aka cakuɗa shi aka sanya masa kayan kanshi لأن البان المطيب domin shi wato zogalen da aka kwaɗa shi da kayan kanshi qattayyiba wa nusha qattayyiba an wato an sanya masa at-tawabil wato shine abubuwan kayan kanshi wa nusha kuma an cakuda shi wa tahawwala an hali ya canza daga halin man da ake tatsowa daga cikin daga Kwala mhm. Malik. ya ce, Fi rajulin ba a sil'atan min rajul. A cikin mutum da ya sayar da wani abin sayarwarsa ga wani mutum. Ala annahu la nuqsana ala al-mubta. Akan cewar babu tawaya, babu asara akan shi wanda ya saya. Inna zalika bai'u gharar. Wannan inna zalika Wannan ciniki ne da bai halarta ba. wa huwa al-mukhatara kuma yana daga cikin cata. wa tafsiru dhalik to fassara wannan annahu ka annahu istajarahu bi in. kamar ya dauke shi haya ne akan zai samu riba in kana fi tilka sil'a in riba ta kasance a cikin wannan abin tsayarwa wa in ba'a bi ra'sil mal amma in ya sayar da wannan sil'ar wannan abin sayar da asalin kudinta aw bi nuqsan ko kuma da asara a cikin kudin fala shay lahu ko babu komai a gare shi wa dhahaba ana'uhu batilan kuma wahalarsa ta tafi akan ba komai fa hadha la yaslu ba wannan baya halarsa walil mubta'i fi hadha ajruhu to wanda ya saya a cikin wannan ujratun yana da lada ujratun mm. bi miqdari ma alaja min zalik da gurgudan abin da yayi kokari a cikin wannan wa ma kana fi tilka sil'a min abinda kuma ya kasance a cikin wannan abar da aka sayar wannan hajar min nuqsan na asara aw ribhin ko riba fa huwa lil ba'i to wannan yana wannan yana ga wanda ya sayar wa alaihi kuma yana kuma asarar tana kansa wa inna ma yakunu zalik mu tsaya nan in fassara muku wannan wato mutum ne mu dawo dai misalin mu Mm, da ma nura da ababa ma nura shi ne ba'i'u ababa shi ne mubta'u mm. mai saya to wai mai ce sil'a sai mu ɗauki ya abin nan a dilarsa ta takalma ma nura ya sayar ma da ababa dila ta takalma kan cewa kuma ya kai shi ababa ɗan kasuwa ne ba ya sai dilar takalma ne don ya sa ya sayar ne don ya sayar ya ce masa babu in kai asara wajen sayarwa asarar na kaina eh jima'an nura ya sayar masa da dila miliyan daya ce lokacin da duk ta tashi sayar da ita in kai asara duk asarar da ke ni zan biya eh eh iya gararin yake bayyana mana gararin a'a ya gararin yake ai shari'a zake yi ba kasuwanci zake yi mana ba ba kasuwa zake yi mana ba ka mana shari'a mu ji yaya garar din yake a lallai baka fahimci garar ba muddassir wa ya fahimta wanda ya fahimci darasin mu na garar ya ba mu bayani ya in eh, to bi san kimar asarar ba saboda haka wannan me yake nufi menene menene garar din rashin sanin me eh wannan rashin sanin kimar asarar me ya fassarar sa jahala a ne eh a ne kun ga jahala za ta iya zamantowa a abin saya za ta iya zamantowa a kudin za ta iya zamantowa a ajali za a za ta iya zamantowa a awo a ina ne jahalar take a kudin eh a kudin ne a babu a cikin kudin kudin eh. kudin da aka biya ba eh. ko kudin da malam nura ya sayar ma da ababa wannan dilan miliyan ɗaya yanzu ba a sani ba ko mm. tunda in yi asara ba a san asarar da zai yi ba eh. ya ce asarar tana kansa mm. ko mm. saboda haka kamar ya ce ne wannan dilar kudinta shine miliyan ɗaya da abin da za ka samu na asara in an samu asara hmm. kuma wani abin da zai samu ɗin bai sani ba hmm. ko hmm. saboda haka abin ya zamanto jihala ne a kudin da aka sayar sai za karku ce wai ba a san asarar ba kawai akwai jahala akan asarar menene zai bayu ya zuwa gare shi jahala ce saman a cikin kudin da aka biya an fahimta saboda shi jahala rashin sanin abin da rashin sani yanda yake tasiri a cikin abin saya a wajen karar shine fi saman awil mutman awil ajal awil sifa awil miqdar hmm. abubuwa guda biyu a saman kudin da za a biya hmm. in ba a san shi ba garar ya shiga ciki hmm. to kaga nan ba a san kudin ba al mutman abin da za a sayar in ba a san shi ba kamar ma fi butonin ina ciki abinda ke cikin cikin saniya ba a hmm. sani ba an fahimta hmm. awi sifa ko kuma sifar ba a san sifar yadda zai kasance ba hmm. ka je ka sai mota amma ba za a kawo maka ita ba sai bayan wata daya kuma ka san motar muayyana ce ba ka san auce sifa za ta zo maka ba ko awil miqdar ko kuma ba ka san gwargwadon abin da ka saya ba kamar ka ce kawai wannan ibir ka siye shi ba tare da an auna ba in ba wanda yake na juzaf ne wanda an riga an saba na tsibin abu ba ba ka san mikidarun ba ko kuma ajali ba ka san ajali ba ka ce ka saya an ce maka kudi hannu miliyan daya bayan wata daya miliyan daya da dubu dari sai ka ce ka saya amma baka ayyana wanne ne daga ciki ba ajalin to duk wannan zarar ne mhm. wanne ne ko muka faɗa guda biyar ne ko asaman wal musman wal sifa wal ajal wal miqdar na'am to mu ci gaba na'am ce. to an fahimci wannan to shine sai malik yace ai wannan kun ga yanda malik yake dago mutane ko yace hakika wannan ai mu'amala ce shi an ramma malam nura da ya ba shi wannan takalma an fahimta ya ce kamar ya ɗauke shi haya ne ya ce je ka sayar min da waɗannan takalma ya ce je ka sayar min da waɗannan takalma amma da riba eh, amma ka sayar min da riba idan ba a samu riba ba aka sayar da ita da kuɗi hannu ko kuma aka sayar da ita aka sayar da wannan dila da ƙasa da miliyan ɗaya to ba za a ba shi komai ba kuma yake ba shi da komai saboda haka kamar ijara ce bil majihul ajalinsa wato miƙidarin ladansa ba a sani ba hmm. Ijara sun bil majihul hmm. hmm. fa hadha la yaslu shine yace to idan irin wannan ya faru sai a ce shi ababa a ba shi ujratul mithl sai a duba a gani wanda yayi wannan kokari yaje ya sayar da yaje kai abin kasuwa yayi ciniki nawa ne ya kamata a ce an biya shi idan aka faɗa abin aka idan aka ce wannan kamata a biya shi karatu sai a bashi shi kuma mai kaya shi kuma nura da yake da dila shi kenan shi da rabansa an samu riba ta sace an samu asara ta abin nan tana kansa to kaga saboda wato dama idan aka samu wato idan aka samu mu'amala ta ijara ta kodago ka ɗauki mutum aiki amma wani abu wanda yake shari'a ba ta yadda da shi ba ya zo ya faru to sai a koma udratul misli dan ya riga ya aiki kuma shari'a da adalci take ba zai yi aiki a ce ai wannan mu'amala ta ku haramtacciya ce saboda haka baka da kokobo me yasa kaje ka shiga me yasa baka je ka karanta babin idara ba me yasa baka je kai fasawa ba ya sha wahala yayi aiki ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'tul ujua a'tul ajira haqqahu qabla an yajuffa araquhu ku ba ma ɗan ƙodago aikinsa tun kafin guminsa ya bushe sai ka ce ba shi da shi a'a to a shari'a sai a koma ujratul mitil ujratul mitil sai a ce da an yi wannan mu'amala ta fuska da shari'a ta yadda da ita in aka tashi ba shi lada no za a ba shi lada to ya ake gano ujratul mitil sai a samu yan wannan fannin wanda in aka je kasuwa wanda aka san wannan harkar su ce sai a sami yan union din su walda ba za ku iya cewa to ya aka yi na kawo yan union zaman fiƙo ai da babu yan union amma yanzu abinda ake abinda kenan yan union a daɗin za a samu kowane tijara tana da sarkin wannan tijara kamar yadda muke da sarkin yanka muke da sarkin wanzamai muke da a sarkin fawa duk waɗannan sai a same shi sarkin gini eh, sai a tambaye shi sai a ce wanda ya wannan aikin nawa ya kamata a ce an bashi nawa ne ake bashi ba wai nawa ya kamata ba nawa ne ake baya wanda ya irin wannan aikin aka faɗa shi kenan sai a raba gargama da wannan na'am mu karasa hmm? wa inna ma yakunu zalika idza fatakum na'am Thank hmm? you. wannan nau'i ne na ijara bil majhul amma imam ahmad ya halatta ta ka ba shi takalmi ka ce ka je ka sayar ni abinda nake so dubu ɗaya nake so a kowace kafa abinda ka je ka sayar kai da rabanka amma ni dubu ɗaya nake so so ka kamar ya sayar masa a dubu ɗaya ne na'am bai karɓi kuɗin ba wakala ce ijara ce ya yi masa ijara ce bil majhul ya ce ka je ka kawo min ka sayar da wannan ina son naira dubu ɗaya abinda duk ya haukan dubu ɗaya na kan eh, ai tunda wakala ce zai iya dawo masa da ita tunda wakala ce zai iya cewa na je na yi ban samu komai ba a dawo abin nan a dawo da kayan ko kuma ya ce ka rage amma wannan an mayar da shi ta zama to ja'ala kenan da a cikin irin wannan wajibi ya zama to cewar raga wannan shi ne illarsa domin ya sha wahala in bai sayar ba tun da akan ijara ne wajibi a biya shi eh, wato wai yana cewa wato in aka zo mutum ne yana da takalma sun dade ba su yi ba sai lokacin azumi lokacin da takalma suke tafiya sai ya zo ya ce ma wani to ga waɗannan takalma a dubu ɗaiɗai abinda duk ka samu a kai naka ne an fahimta to sai ya je ya sha wahala bai samu dubu ɗaya ba sai ya dawo masa da shi ya ce ka sake rage mu hmm? to ya ce wannan mu'amalar an samu ruksa daga imam ahmad yake cewa ya halatta ka bayar da fil'arka ka ce kai dinari ɗaya kake so a kanta abinda duk ya hau kan dinari ɗaya na ka to kaga ya yadda da ijara bil majhul bai san abinda zai samu ba a sama da haka ko bai san abinda zai samu ba a sama da dinari ɗaya bai san ma za a samu dinari ɗayan ba ma ballantana har a samu sama da haka to hmm. ne ijara ce bil majhul amma imam ahmad ya halatta ta hmm. to saboda la'alla imam ahmad ya ya halatta ta ne bisa aikin da yan kasuwa suke yi yana ganin kan cewa sun riga sun san yadda kasuwancin su yake sun san yayin da suka faɗi wannan lalle tabbas za a samu wannan abu hmm. to idan ba a samu ba shine kamar yadda ya faɗa ya dawo ya ce to ni fa na buga na buga naira dubu ta ki fitowa a kanta a kan kowace kafa don haka ka sake rage mu sai ta a'a ni iyakar abin da zan yi kenan sai ce to yanzu in aka yi haka zai ya dawo masa takalmarsa sashi kuma ya tafi babu komai na na ya yi wahala yake sai dai in sun sanya to shine akwai to a'a za a yi takrijinsa sai dai za a yi ta akan ja'ala kun san ita ja'ala shine a sanya maka aiki ba a sanya maka ajali ba ba kuma a sanya maka mikidari ba kawai an rataya shi ne da cimma da samun manufa da cimma burin da ake yi kamar ka ɗauki mutum akan ya yi sai maka haƙar rijiya sai lokacin da aka samu ruwa Eh, ya yi haka ya yi haka ba a samu ba ba shi da komai in an samu bayan awa daya yana da ga kudinsa in an kwana goma ba a samu ba wannan kwana goma da yake ta aiki ba za a kara masa komai ba akan abin da aka ce za a biya shi na'am abadar ajalai ne eh wannan ja'ala kenan eh ja'ala ta halatta aji abdullahi ba irin takuwar da suke a cana ba ce sauri mu karasa babin an yi min alama Kala malik Kala malik maliku ce. fa amma an biya a rajulun min rajulin sil'atan amma mutum ya sayar ma da wani abin sayarsa kamar dilan malam nura ya sayar ma da ababa dilarsa ya buttu bai aha. ya buttu bai aha ya yanke cinikin ya ce na sayar maka wannan dila miliyan ɗaya ya yanke amma yan damul mushtari sannan shi wanda ya saya ababa kenan yayi nadama fa yaqulu lil ba'i sai ya ce ba ba'i'u shine ma nura da'an kai min ragi fa ya'aba sai shi al al ba'i sayarwa ma nura sai ya ki wa yaqul sai shi ya ce mata be je ka ka sayar da ita fala nuqsana alayhi duk abinda ka samu na asara kana kaina فهذا لا بأس به wannan babu laifi لأنه ليس من المخاطرة لأنه ليس من المخاطرة domin wannan baya daga cikin caca وإنما هو شيء وضعه له وصفه له وصفه له wani abu ne wanda ya sifanta shi gare shi ni wada'ahu ya sa wada'ahu na kamar ragewa to ni atawa wasafahu hu aini li ajalihi domin to zai iya cewa ma wa ba a lahu mm. wato wani abu ne wanda ya sanya masa ya sanya a gare shi walaisa ala zalika a huma wannan a cikin wannan babu wato kulla ciniki guda biyu wa zalika allazi alaihi al'amuru inda wannan shi ne al'amari da yake a wajen mu wannan wato ba haɗa ciniki biyu ake ba Haɗa ciniki ake da alkawari an fahimta na a'a da ya ce masa je kaka sayar abinda duk ke same ka na asara ni na ɗaukan maka wannan ai alkawari ba irin wancan bane ba irin wancan bane shi wannan sai da aka yi ciniki aka gama na sayar maka miliyan daya sai shi kuma ababa sai ce ya yi nadama yana so aurewar ciniki sai ya dawo masa ya ce ba ni kuɗi ya ce a'a ni ban ba ka ka ba an riga an yi ciniki Allah ya ce auku bil uku mm. a aya bai kawo masa sai ya ce masa amma ne mata alkawari duk asarar da ka yi idan ka je ka sayar tana kaina biyan yadda kasuwa ta kama in kai asara tana kaina kaga in yi riba ba zai dawo ba ko in ya samu mai saya da ra'asul mal ba zai dawo ba amma in yi asara sai ya dawo to wannan alkawarin da ya yi wannan alkawarin da ya yi malik ya ce la ba a amma za a nizimta masa ya biya a shari'a ko ka kawai tsakaninsa da Allah ne in bai yi ba sai ababa ya ce Allah ya isa kai mun alkawari ka ruɗe ni to a wajen malik a bisa sahihi za a nizimta masa a matabarta. shi wanda ya alkawarin shi ma nura idan ababe ya asara za a ce ai yi alkawari cewa za ka ɗauki asara to sai ka yi sai ce to a wannan da ne alkawari ai tsakanina ne da Allah ko wannan tsakanina ne da Allah Allah to sai a ce masa ka san fa ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul munafiqi salasa yace ba komai astaghfirullah alazim <laughs> eh to a wajen malik ba za a yi haka ba sai a kai shi gaban alkali don a wajen malik idan mutum ya yi alkawari alkawarin da ya sanya ma wanda ya yi wannan alkawari wata asara to sai ya ɗauka ina ga yawan kawo muku wannan misalin ko kamar ya ce je ka kai aure sadaki yana kai na sai je ya samu zungureriyar yarinya mana aka tashi cewa sadaki sai ya biya dubu ɗari biyar ido ya raina fata shi ya ɗauka zai je ya samu wata 'yar bazawara ce wadda za a ce ya kawo dubu ɗari sai je ya kawo 'yar dubu ɗari biyar ya lizince shi sai ya biya dubu ɗari biyar in ya kai gaban alƙali haka alƙali zai hukunta ya yanka a kansa dole sai ya biya na a'a ba zancen da ya yi alƙawari alƙawarin ya lizince shi o wajen iyakancewar a ɗauka ya iyakance eh haka ne tun da iyakance ba amma in yayi haƙi. in yi itilaki ai sai yana kansa sai dai za a duba halinsa sai a duba halinsa a ga cewa wanda ya wannan alkawari irin mai biya da sadakin dubu ɗari biyar ne ko kuwa irin mai ba da sadakin dubu ɗari ne eh, to a shahid a nan shi ne wannan mu'amalar tana yawa yanzu a tsarin mu'amalar bankunan musulunci hmm? kuma wannan a cikin cinikin repo wanda ake yi wannan matsalar za ta shigo banki na musulunci yana da sukuk alal misali na miliyan goma sai je sayar da shi ga wani banki akan yana bukatar kudi sai ya sayar da shi akan biliyan goma sannan sai ya yi alkawari ga wanda ya sayar cewar idan ka tashi sayar da shi ga wani duk asarar da kai akan wannan tana kai an fahimta sai shi kuma ya sayar ma da wani in ya tashi sayar ma da wani zai sayar masa alal misali da ya tashi sai aka samu wani ya saya a biliyan goma a biliyan tara da miliyan ɗari biyar kaga an yi asarar miliyan 500 sai shi bankin musuluncin sai ya bashi miliyan 500 sai ya zamanto kamar maimakon ya karbi bashin miliyan biliyan goma ya biya biliyan goma da miliyan 500 ya zamanto an yi amfani da su kukudin domin ya samu wannan biliyan goma ya amfani da ita amma zai kara miliyan 500 a kai amma ta hanyar ba ta hanyar riba ba ta hanyar ciniki da aka hada shi tare da alkawari eh, an fahimta eh, yawanci haka yanzu suke ɗaya daga cikin hanyoyin da suke bi na repo ɗin ai a cikin musulunci ba a iyakance riba duk wanda suke cewa riba ba ta wuce sulusi ko asarar ce ma min nuksani wa ba ai gashi abin da yake fala nuksani alayka wato duk abin da yake akan ka na nuksani na dauke maka na'am an ramma ma sani mm. wani adama sai dole sai da shaida mana sai ya kawo shaida akan cewa ya yi wannan alkawarin in yace bai yi alkawari ba fa kaga dole sai ya kawo shaida akan alkawari ko a rubuce ko kuma wanda suka biya shaida ko shaida ɗaya ce kuma tunda matsala ce ta kuɗi za a iya yin rantsuwa da shaida ɗaya kaba hmm? bil ma ash-shahid annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci da rantsuwa tare da shaida ɗaya a cikin al'amuran kuɗi in ba ka mushe shaidu biyu ba sai shaida ɗaya to sai mai haƙƙi sai ya rantsuwa sai ta zama a matsayin shaida sai a hukunci a gare shi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك to ga tambayoyi wannan yace mutum ne ya auri mace bayan wata shida sai ta rasu yanzu kuma sai iyayensa da iyayenta suka shirya hada shi aure da kanwarta ba tare da an raba gadonta ba kuma wai ita kanwar za a baiwa dukkan kayan da ta bari shin hakan ya halatta a a to tunda tana da iyaye kun ga kanwarta ba ta da gado ko kanwarta ba ta da gado wanda suke da gado daga mijinta a ce iyayenta mijinta yana da rabin dukiya in ba ta da ya in kuma tana da ya'ya to mijinta yana da rubu'i 'ya'yan nata kuma ya danganta iyayen za a kowanne za a ba shi sudusi mahaifan abinda ya saura na 'ya'yan su raba lizzakari mislu hazil unsayin in kuma ya ce kadai take da shi guda ɗaya sai a ba ta rabi a ba mijin nisifi sauran kuma a uwa kuma ta dauki a sudusul baki uba kuma ya dauki ya ɗauki da'if na abin da uwa za ta ɗauka saboda haka matsalar za ta yi aure saboda haka wannan da aka ce kayan dukkan kayan da ta bari za a bata daidai idan ya zamanto kayan da ta bari din shine ka san iyayen kuma suka suka suka ce sun bata wannan kayan amma dole sai an raba gado sannan za a iya bayarwa sai dai ko kuma shi idan sun yi ne bittarabi shi sulhu ya halatta hata wajen rabon gado amma ba a sulhu wajen rabon gado sai kowa ya san nasibinsa sai an gaya ma kowa nasibinsa cewa ga shi ga nasibinka ga nasibinsa sai su haɗu ce to gabaki ɗaya namu nasibin gabaki ɗaya abin da ke cikin gadon gabaki ɗaya mun ba kanwa ko kuma su ce daga ciki kayan ɗakinta a ware a cikin gadon duk mun yadda mun ba wa kanwa amma sai bayan an san sibin kowa wannan shine shari'a bai halatta fi irin wannan hukunci na al'ada ba su ce to kayan ma an bayar akwai shari'a nan dole sai an bi shari'a na'am na'am na eh, rabar eh. a ya halatta in suka ce sun ya ci rabonsu ya halatta da abin da ya saura sai a raba tsakanin sauran magada kamar ya fitar da kansa daga cikin magada ne wannan babu laifi na? eh eh na eh mana ai dama sai yanda ake yi sai an ai hasrul warasa suwaye magadan in aka kiyaye suwaye magadan sai kuma a ga abin da aka bari tarika din to tarika din sai a dole sai an yi abubuwa kudi a gani wanda ba kudi ba sai a ga kimar su amma yadda su wajen sanin kimar sai a dauki takwimi na kamar mutum biyu ko uku in mutum uku ne a dauki na tsakiya in kuma mutum biyu ne sai a dauki tsakatsaki a tsakankani to wannan ya ce malam na samu wacce zan aura kuma a zato mafi rinjaye saliha ce mun yi jiratai ya ba mu af kowa amma za a kake a wani wajen ya ce amma za a sake a wani wajen muke so a taya mu da addu'a Allah ya sa idan an sake ya saba yace wallahi ina son ta saboda tana karantar da alkur'ani to wato shi yasa aikin kafin kai zurfi ya kamata a yi wani ba yayin da aka fara nema kafin mu'amalar ta zurfi ku kamu da juna ka kamu ita ma ta kamu sai a je a yi. to yanzu idan kuka je waje da ake muku coge aka ce kun saba ai murna za ku ko ba ku saba ba abin da kuke so kenan ya dace da son zuciya ko wannan ba ba zai kawo muku maslaha ba ba zai kawo muku maslaha ba amma babu laifi ku je wajen kwarar dan akan yi kuskure din ku je ku gani a Allah madaukakin sarki ya yassare muku ya sanya muku kyakkyawar mafita اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نروقك a wannan sa'a mai albarka da kake karban addu'a bayinka sa'a karshe ta ranar juma'a Allah karba addu'o'in mu Allah abin da ke cikin wannan sa'a na alkhairai Allah ka bamu cikakken rabo abin kuma kake sarrafa sarrafawa ga barin bayinka na miyagun abubuwa a wannan lokaci mai albarka Allah ka sarrafar da shi daga gare mu Allah ka ba mu kyakkyawan rabo Allah ka biya mana bukatun mu yan uwanmu da muka suka nemi mu musu addu'a Allah ka amsa addu'o'in mu gaba daya magabatan mu Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu akwai matafiya muna roƙon Allah ka kasance tare da su Allah ka kasance tare da su kai lafiya ka dawo da su lafiya kuma ka ba su albarka a cikin tafiyar su akwai wani bawan Allah da yake neman addu'a a akan wani al'amari na ta ne muna roƙonka Allah ka biya masa bukatarsa da kuma sanya masa albarka a cikin al'amarin nasa akwai ɗan uwa malam salisu mai jan baki na muwatsa kuma limamin masallacin mafa rice ɗaya daga cikin limamin masallacin mafa ya samu karuwa ya samu ya aisha muna roƙonka Allah sai mata albarka Allah ka sanya ta a cikin salihan bayi Allah ka sanya Allah ka ba ta lafiya da ita da iyayenta akwai yarinya wadda akwai yar uwa wadda muke mata addu'a akan Allah ya ba ta haihuwa a wannan masallaci ga shi Allah ya ba ta haihuwa ita ma ta samu Aisha Allah ka sanya mata albarka Allah ka sanya ta zuriya saliha Allah ka yawaita mata zuriya ka sanya mata albarka a cikin rayuwarta akwai wani akwai wadanda suke neman addu'a akan shari'a da suke yi muna roƙonka Allah ka kanya musu kyakkyawar mafita marasa lafiyar mu muna roƙonka Allah ka ba su lafiya akwai a matar malam salihu ta kai da jiya ake jana'izar ta muna roƙonka Allah ka gafarta mata Allah ka asirta tabarinta Allah ka ɗaukaka darajarta Allah ka kyauta bayanta akwai wani ɗan uwa wanda mahaifinsa da aka yi garkuwa da shi bayan sun karɓi kuɗi kuma sai suka ce sun kashe shi Allah muna roƙonka Allah ka ɗaukan masa fansa Allah ka ɗaukan masa fansa Allah in kuma in kuma har yanzu yana hannun su Allah ka kubutar da shi Allah ka fito da shi Allah muna roƙonka kasance tare da shi Allah ka yaye mana wannan masifa Allah ka yaye mana wannan ibtila'i Allah jihohinmu waɗanda wannan al'amari ya tsananta a ciki musamman jihar Zamfara da Katsina da Sokoto muna roƙonka Allah ka sanya mafita Allah kawo ƙarshen wannan bala'i Allah kawo ƙarshen wannan ibtila'i Allah ka sanya mana mafita daga gare ka jami'an mu da suke kokari Allah ka ba su nasara Allah ka kasance tare da su Allah ka kawo karshen wannan fitina kama fitinar Boko Haram da ta sake da cinno kai a ƙasashen Yobe da Borno muna roƙonka Allah ka yi mana maganin Allah ka yi mana maganin ta'addanci Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka inganta tattalin arzikin wannan ƙasa ta Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah girbin wannan shekara Allah ka sanya masa albarka Allah muna roƙonka ka sanya albarka a cikin abin da aka samu Allah ka sa ya zama to sanadiyar saukar farashi Allah ka yaye mana halin tsanani da yunwa Allah ka yaye mana halin tsanani da yunwa Allah ka sauka mana da arziki mai yawa a wannan kasa ta Allah ka bude kofofin falalaka yara masu yara da samari masu neman aiki muna roƙonka Allah ka yi musu fatari Allah da waɗanda suka yi ritaya suke neman abin da za su yi Allah ka bude bude musu kofofin falalarka Allah kasuwancin mu a wannan gari musamman a wannan gari Allah ka inganta shi Allah wannan gari namu Allah ka sanya masa tsari da kariya Allah ka sanya masa albarka Allah ka kawo mana kwanciyar hankali muna roƙonka Allah kokarin da ake yi na haɗa kan malaman musulmi domin fuskantar kalubale da ya shafi al'ummar wannan wannan al'umma tamu muna roƙonka Allah ka bada nasara akan Allah ka tabbatar da shi a bisa tafarkin da zai dace da yardar. الله كحد أزكاتم وأكان أيك الخير الله كبير تتكان يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين